Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Juma'a, 4 ga watan Agustan shekarar 2023. a cikin shirin za mu ji karin bayani game da ziyarar da tawagar kungiyar ecos ta aiki zuwa nijar don tattaunawar diplomasiya hawa kuma za mu ji cewa shugaban najeriya ya kaddama da tashar wutar lantarkin gwagwalada sai kuma rahoto na musamman kan albarkatun man fetur a kamaru har ma da labaran wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin duniya mai karantawa Hauwa Sharif. Rahotanni daga birnin Yamai a jamhuriyar Najeriya na cewa wasu Amurkawa da ke kokarin ficewa daga kasar sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi wa gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum sun makale a filin tashin jirage na Diori Hamani bayan da hukumomin sojin kasar suka ƙi ba da umarnin zubawa jirgin nasu mai. A ranar Alhamis Amurka ta fara kwashe wasu ma'aikatan ta da iyalansu yayin da ake ci gaba da takaddama a kan shugabancin kasar. Hassan Bukar na ɗaya daga cikin fasinjojin da suka makale ya kuma yi wa Muhammad Lalu ƙarin bayani kan halin da ake ciki a halin yanzu ta wayar tarho. Eto eh, shi shine matsala ta man jirgi. Wato akwai karancin man jirgi kwarai a nan wato Nijar. a sakamakon musamman mata in ce wato eh, ambargocin da aka sama a kasar kina eh, babu jirgin wanda za a sa ma jirgin ya dauke ne kai ma a birnin paris to kuma ma'aikata na da ke kula da zirga zirga jiragen sama na babban filin jirgin saman ne sun buƙaci mahukunta na wato eh, na ƙasar ba da izinin a sa wato man fesakin to sai kuma sun hana ba da izinin dalilin kuma da aka ba shi ne wato ƙarancin man kenan ba za su ba da dama a sa wannan man ce ba domin su ma suna bukatar idan wata buƙata ta taso to dalilin da aka bayar da kenan. To kenan za a iya cewa rashin tashin jirgin naku na da nasaba da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta saka wa ƙasar ta Nijar sakamakon juyin mulkin da aka yi? eh babu shakka haka ne domin idan muka duba muka ga eh, yawancin duka man jirgi eh, yana shuwa ne da kasashen waje musamman kasar benin najeriya ko to a sakamakon rufe wa'annan iyakokin na wannan ambargokin da aka sa shi yasa aka samu wannan wato tangarda kuma an buƙace su su ba da izini sun ce a su ma ba za su ba da man fasikin domin za su rike shi idan suna buƙata hmm. wato man jirgin kenan suna da ba shakka haka ne Eh, kamar a iya taka mahangar kana ga za ku kai ku nawa da kuka makale a nan filin tashin jiragen da dai kan mun kai sama da mota ɗari a kuma ba shakka mota ɗari ɓarai ku mota ɗari mun ka ɗari biyu ko zuwa ko kuma. to a akalla dai mun dai wuce ɗari a to yanzu kusan za a iya cewa kenan ba kusan makomako ba eh to makoma ita ce ana ana tattaunawa tsakanin magabatan amurka da kuma hukuntan mulkin soja nan da a ba da damar ganin cewa an an ba da izinin sama ko kuma wato ana ga wata hanya za a ɗauka ko mu je birnin kano ana zancen cewa za mu wuce birnin kano daga nan mu ɗauki man fetur mu wuce wato man daga remu ya kai mu kano daga nan kano sai mu wuce mu je a wannan a farin paris kenan ana kuma zancen wato algeria da kuma wata daga cikin ƙasa wadda aka bada wadda sunan ya kuce na halin hmm. sojojin da suka kwace ragamar shugabanci a niger sun soke yarjejeniyar hulɗar soji tsakaninsu da ƙasar faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaba muhammad bazum bisa iko ke kara karatowa inda ƙoƙarin da tawaga afirka ta yamma na ganawa da jagoron juyin mulkin ya ci tura da yake magana ta kafa talabijin ɗin ƙasar a jiya alhamis wakilin sojojin da suka yi juyin mulkin ahmadu abdulrahman ya karanto sanarwar da bayyana matakin kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soji da ƙasar faransa wadda ta yi wa nijar ɗin mulkin mallaka a baya gwamnatin sojin ta kuma bayyana korar jakadun ƙasar ta Nijar a kasashen Faransa, Amurka, Togo da makociyar ƙasar Najeriya waɗanda gwamnatin da suka hambare ta naɗa suke kuma jagoranci ƙoƙarin da ƙungiyar ta ECOWAS ke yi na ganin an sasanta batun juyin mulkin. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ba jagororin juyin mulkin na Nijar wa'adin da ke cika a lahadin nan mai zuwa na sumai da hambararren shugaba Mahmud Bazum bisa kujerar mulki inda ta yi gargaɗin ɗaukar matakin soji a matsayin zaɓinta na ƙarshe. Jagororin juyin mulkin dai sun mai da wa ƙungiyar martani da cewa ƙarfi zai haɗu da ƙarfi. cikin wata sanarwar da ita ma aka fita ta kafa talabijin ɗin ƙasar a yammacin ranar alhamis sojojin sun ce duk wani gigin kaiwa ƙasar nijar hari zai haɗu da mai da martani cikin sauri wanda baya buƙatar surutu daga dakarun ƙasar ta Nijar da dakarun tsaro daga wasu ƙasashe mambobin ƙungiyar ta Ecos. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. babbar kotun india ta dakatar da hukuncin ɗauri da ta yi wa shugaban jam'iyyar congress rahul gandhi lamarin da ya share ma babban shugaban bangaren adawar kasar fagen koma majalisar dokoki a wata maris ne dai gandi ya rasa damar tsayawa takara zuwa majalisar wakilai bayan da wata karamar kotu a gujarat da ke yammacin kasar ta daure shi tsawon shekaru biyu a gidan kaso ta dalilin wani furici da ya yi shekaru hudu da suka gabata a yayin wani gangamin yaƙi neman zaɓe da ya bata sunan prime minister narendra modi watsi da hukuncin daurin da aka yi ma gandi na iya wato na iya ba su tagomashi ne ga bangaren jam'iyyar adawa daidai lokacin da take kara kami don shiga takarar babban zaɓe da ke zuwa inda babbar kotun ta tabbatar da dakatar da hukuncin daurin na shekaru biyu a hukuncin da za ta yanke a ƙarshe tabbas hakan zai ba gandi damar tsayawa takara a zaɓe da ke tafi a ƙarƙashin dokar indiya ɗaurin shekaru biyu ko fiye da hakan a gidan wakafi na haramtawa mutum zama ɗan majalisa ko tsayawa kowace irin takara a ƙasar ta indiya har tsawon shekaru takwas bayan samar da hukuncin ne rahul gandi ya wallafa a shafinsa na twitter cewa komin rintsi aikin da ya sa a gaba gaba na kare indiya yana nan yadda yake A yau Juma'a ne Rasha ta ce jiragen Ukraine na ruwa marasa matuki sun yi yunkurin kai hari a daren jiya kan sansanin ta na Novokroskiyak a kogin Black Sea lamarin da ya haifar da mummunar damiji ga ɗaya daga cikin jiragen yakin Rasha. Tashar jiragen ruwa da ake fitar da hatsi da kashi biyu cikin ɗari na man da ake kaiwa ƙasashen duniya ya dakatar da zirga-zirgar jirage na ɗan wani lokaci. Rasha ta ce an lalata jirage marasa matuki guda biyu. wannan dai shine karan farko da aka yi yunkurin kai hari kan tashar jirgin ruwan rasha ta farar hula a yankin da wato a yakin da rasha ke yi da ukraine a halin yanzu dai ukraine da kawayenta na shirye-shiryen tattaro haɗin kan kasashen duniya don aiwatar da tsarin samar da zaman lafiya da za a tattauna a kai wanda kasar saudiya ta shirya a ƙarshen mako nan ukraine da jami'an diplomasiyyar kasashen yamma na fatar taron zai yi da za a yi a birnin jidda da ke kusa da gabar ruwa na kasar saudiya ya ba mahalarta taron damar amincewa da mahimman tsare-tsaren zaman lafiya da za su kawo ƙarshen yakin da rasha ke yi a ukraine kimanin kasashe 40 ne za su sami wakilci a taron ba a dai san ko china za ta halarci taron ba ganin cewa an gayyace ta irin wannan taron a baya da aka yi a denmark cikin watan yuni amma amma ta ki zuwa a yau juma'a ake sa ran fara taron inda za a tattauna muhimman batutuwa a ranakun asabar da lahadi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Tawagar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tura su gabatar da sakon ECOWAS ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban gwamnatin sojin Najeriya, Janar Abdulsalam Abubakar. Ta koma Najeriya kuma ta gabatar da rahoton ta ga shugaban Najeriya jami'in ya labarai a fadar gwamnatin najeriya abdulaziz abdulaziz ya bayyana wakilin abuja umar faruk musa yadda ta kaya wannan tawaga ta je kasar Nijar jiya da yammaci kuma ta gana da wakilan su shugabannin sojoji da suke rike da mulki yanzu a Nijar inda aka tattauna na wajen tsawon awa biyar kuma daga bisani su wannan tawaga ta dawo Najeriya inda suka zo suka ba ma shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu rahoton wannan ganawa tasu. Kasan wannan tattaunawa ce da yanzu aka buɗe ta dan haka babu ne da za a shiga yada cewa ga abin da aka tsaya ko kuma ga abin da aka warware. To amma rashin ganin shugaban kasar wanda ya kwaci mulkin da kuma wadda aka hambarar ba ganin wani irin cikas ne da kamar karkashin wannan zaman bai yi tasirin da ake fatar zai yi ba eh to ka san babu yadda za ka yi idan mutumin da yake mai gida ya ce ka tsaya zaure ba za ka shiga ciki ba ko kuma ya ce ka shiga ciki tunda su yanzu su suke da dake da iko amma dai abin jin daɗin shine an buɗe kofar tattaunawa don wanda kuma insha Allah na san za a ci gaba da amfani da ita wanda dama ba burin kowa bane ba a yi zubar da jinin wani ko kuma a yi tashin hankali a daidai lokacin da ake wannan sasantawar ko kokarin a kawo maslaha sai gashi shugabannin sojin kasar sun janye jakadansu daga Najeriya da Amurka da Faransa da Togo da waɗansu ƙasashe dai wannan kamar bamu nadama akan kudurinsu na ci gaba da mulki ko a to ba iya faɗarar cewa ko ga wani abu ba amma dai hakan abin suka yi din tabbas ba abu ne da yake nuna kwarin gwiwa ko kuma abin da ya dace a yayin da ake neman kokarin neman sulhu ba na jin wannan abu zai kawo taimako wajen samun mafita ba tare da tada hankali ba. To sai dai a daidai lokacin da shugaban kasar Najeriya wanda ke jagorancin kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ke karɓar rahoton abin da ya faru tsakanin shi da wakilan sojojin da suka hamɓar da gwamnatin bazum muhammad a nijar ƙungiyar acf wato dattawan arewa ta najeriya ta fitar da sanarwa inda murtala aliyu ya rataba hannu wato babban sakataren kungiyar cewa lallai sukan kan ba su goyon ba a yi amfani da karfin tuwo wurin sauke gwamnati ta soji sau da irin lalurorin da zai haifarwa ga arewacin najeriya inda yake cewa magana da lallabin da harkar diplomasiya ina ga ita tasiri kuma ita nake ga ya kamata a amfani da shi yawanci in aka yi haka din akan samu maslaha kuma ko da an wuce nan to daga baya za a samu mafita wadda take fi dorewa akan kabi da bani karfin soja kana je. cikin sojoji da ke ɗanɗana mulki da ba sa so su bar shi wayannan na Nijar ɗin lallabawa da diplomasiya da lallashi zai isa su sauka su mika mulkin nan ga wanda suka kwace daga gare shi kamar yadda ECOWAS ke bukata. Mu da haka muke gani domin muna duba al'amuran da ke tsakanin mu ne kasar kamar Nijar zaman da aka yi zaman lafiya zaman da aka yi zaman mutuntaka an zama yan uwa an yi auratayya ana kasuwanci da sauransu tare a ce yau an zo an ce an shiga wannan rudin da za a shiga na maganar soja da sauransu to shi muke duba ya zama fitina a gare mu gaba daya maimakon a ce an lallaba lamuran yadda ya kamata babban sakatare na kungiyar acf kenan murtala aliyu a tattaunawa da ne da shi a abuja ga alamu dai ana ta samun bambance-bambance ra'ayoyi dangane da daukar matakin sauke sojojin da suka hambar da gwamnatin bazu muhammad a niger ko da yake mafi yawan 'yan najeriya ba su goyi bayan juyin mulkin ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gai da Umar Faruk Musa. A daidai lokacin da ake kwan kwan baya game da matsaloli masu alaka da wutar lantarki a Najeriya. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mai zaman kanta a yankin na birnin tarayya Abuja. Wakiliyarmu Halima Abdur'ub na ɗauke da wannan rahoton. Shugaba Bola Tinubu ya kaddamar da gagarumin aikin samar da wutar lantarkin ne a yankin Gwagwalada na birnin tarayya Abuja inda ya ce. Ya yi matukar farin ciki yana yi wa 'yan Najeriya jawabi a bikin kaddamar da ɗaya daga cikin mahimman aikin samar da ababen more rayuwa na ƙasa wato aikin samar da wutar lantarki ne zaman kansa na da hamsin wanda ya kasance kashi na farko na aikin gaba ɗaya wanda ake matukar bukata yana mai cewa abin a yaba ne ga ci gaban tattalin arzikin kasar. A cewar shugaba Tinubu, wannan matakin da aka dauka na da matukar mahimmanci ga al'ummar kasar domin ya zama mataki na farko da za a dauka a kokarin da gwamnatin sa ke yi na kafa wani bangare mai karfi sosai wanda zai tafiyar da tattalin arzikin kasar inda ya ce makamashi shine mafi mahimmancin abin da dan adam ya gano a cikin shekaru dubu daya da suka gabata yana mai cewa ba za a yi rayuwa mai inganci ba ba tare da amfani da wutar lantarki ba kuma Najeriya na bukatar makamashi shi ainihi kazalika shugaba tinubu ya ce a lokacin gangamin yakin neman zabensa ya yi wa 'yan najeriya alkawarin tabbatar da baiwa aikin samar da wutar lantarki fifiko da kuma yin amfani da dukkan hanyoyin samar da makamashi don kara samar da wutar lantarki fiye da karfin da ake samu a yanzu na megawatt dubu sha biyu kacal don karfafa amincin kayan aiki a ƙasar da kuma tabbatar da cewa an cire duk wani cikas na rarraba wutar lantarki kuma ya zuwa yanzu babu gudu ba ja da baya a kan wannan kuduri da ya ɗauka. Malam Mele Kolokiyari shine shugaban kamfanin man fetur na kasar wato NNPCL wanda ya ce. Da dama kasa kwai karancin wutan lantarki sanin kowa ne mafi yawan mutanen ma kasar nan ba su da daman samun lantarki lokacin da yadda suke bukata. Abin da ya kawo kuma wannan situation din shine akwai ayyukan da ba a yi su ba da dadewa kuma yau Allah ya kawo lokacin da an fara kara wannan ayyukan a samu gidajen inda ake yin wutan nan domin abu ɗaya idan aka samu wannan amfanin kamfanoni za su fara aiki yara za su samu aiki da sauransu. Sai wannan dama ce da aka samu kuma dama wannan layin da muke na gas daga Jokuta zuwa Kano dama shirin mu ne akan a gidajen wuta na yin lantarki guda uku daya Abuja daya Kaduna daya da kuma Kano shi wannan farkon takun da muke kenan tunda mun tabbatar cewa gas na za ta iso nan wurin kuma za a ci gaba da amfani da arziki da Allah ya sa dama shirin wannan wurin za a yi shi megawa dubu da dari uku da hamsin amma za mu fara da dari uku da hamsin dama kada ka yi gidan wuta wanda ba shi da masu amfani da shi saboda haka za a shi face by face na za a yi wannan ya isarwa mutane Abuja da kewaye saboda haka ga insha Allah daga zaran kammala wannan aikin za a ga ba da matsalolin wuta a wannan bangaren kasan banda haka kuma wannan duk wahalan da ake samu na dauki wuta daga nesa a kai shi wani wuri duk wannan za su sauke kuma mun tabbatar cewa wannan dama shine shirin gwamnati shi ma wani mai rike da sarautar gargajiya a yankin gwagwalada ya nuna matukar farin ciki ga ci gaban da suka samu mun kowa jin daɗi da wannan abun da ya faru yau a gwagwalada alhamdulillah muna goda madadin al'umman gwagwalada kan su gaskiya muna farin ciki da wannan gwamnati mu an ce juma'a da zai kyau daga laraba ne ka fara mun fara gana alamun wannan gwamnati za ta yi kyau za mu fara a abuja gaba kiɗa da najeriya gaba kiɗa mu ma za mu tabbata mun yi kokari mu a matsayin mu na iyayen ƙasa za mu kira da babban murya ga mutanen mu cewa kiyaye domin ba alheri ne ba gwamnati ta kawo abin da zai kawo ci gaba a samu gurbabun mutane turin ka bata insha Allah za mu hada karfi da karfe da yan local business za mu hada da su kowane lokaci zama suna kula da wannan abu da ya faru a nan insha Allah ba za su samu wannan matsala ba da idan Allah insha Allah muna tunanin shi hukumar da gwamnatin tarayyar da ta kawo wannan abu na tabbata zai tunani abin da ya kamata zai dauki kiwon lafiyar mu na al'umma mu gabaki daya kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NNPCL tare da haɗin gwiwar kamfanin makamashin General Electric da kamfanin samar da kayayyakin aikin injiniya mallakin kasar Sin wato CMEC e ne ke aiwatar da aikin samar da tashar wutar lantarkin mai megawatt 350 Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja Najeriya a gai da Halima Abdulra'uf Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin VOA Hausa ko kuma shafin mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai mu leƙa ƙasar Kamaru domin jin rahoton mu na musamman. Gaskiya babu makawa wato eh, tallafin eh, kudin man fetur da najeriya take a kasanta wanda yake da fa'idar wato haifar da sauƙin rayuwa a najeriya da kuma wato sauƙa fannin transport da kuma wato kawo sauƙi kan kudaden kayan amfani a ƙasar najeriya mu ma wato muna cin moriyar wannan gara basa don mai sa saboda in kika duba ƙasar kamaru musamman kika dauki yankin arewacin kamaru da kuma yankunan ingilishi za fahimci cewa eh, kashi 80 cikin ɗari na kayayyakin amfani a wannan yankuna daga ƙasar najeriya suke zuwa to kin kuma in ya zamanto cewa Eh, ana samun kayayyaki a najeriya da arha saboda gwamnati na yin tallafi eh, kan kudin man fetur to kin ga babu makawa mu ma muna cin moriyar wannan saboda mu so da arha za mu zo mu sayar da arha a nan kuma yana ba da damar wato juya tattalin arziki da sauransu. Wannan daga bakin Malam Ismaila kenan kwararre kan tattalin arzikin kasa Sai dai Edmond Kuyate manazarci kan tattalin arziki a Kamaru ya ba da nashi ra'ayi a kai kamar haka. euh, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, la première des choses, c'est qu'il faut mettre un accent sur la production. Sanin cewa Kamaru tana sarrafa man fetur a da kamar kamfanin Sonara ko da yake yanzu baya cikin kasuwa saboda matsalar da ya fuskanta da farko a shekara 2013 na sifa biliyan 250 dangane da gobarar da Sonaran ya fuskanta ba san har yanzu mai yasa ba a yi yunkurin farfado da sonaran ɗin ba inda za a maido mana da sonara babu wani abun da zai shafi mu tun daren 29 ga watan mayu 2019 kamfanin sonara a matatan man fetur ɗaya tilo a kamaru ya fuskanci gobara da ta lalata hudu daga cikin manyan tulaye goma sha uku ainihi da take amfani da su wajen ajiyar man fetur fetur. Ainihi a da kowata rana kamfani na tace ɗanyen man fetur baril dubu arba'in da biyu. Hakan ya sa gwamnatin Kamaru ta bawa wasu kamfanoni ciki da wajen ƙasa shigowa amma kuma Alhaji Yaya Barista babban ɗan kasuwa a na ƙasar Kamaru ya yi nuni da cewa talakawar Kamaru suna amfana amma kuma gwamnati na ji a jikinta. ainihin wato tallafin man fetur wato subsidin da najeriya ta saka tsawon shekara da shekaru to ana cewa talakawa ne yake amfana to amma mafi akasari a najeriya din ainihin masu hannu da shuni sai yan kalilan talakawa suke moran abun din to amma a nan duba ga tur a nan kasan kamaru talakawa da yawa suna amfana da wannan subsidin sai dai kuma gwamnati tana ji a jikinta menene ma'anan gwamnati tana ji a jikinta kinga idan kika duba arewacin kamaru gaba daya babu wani gidan man kirkin da yake yake a kamaru wanda ainihi yake sarrafa mai wanda al'umman ƙasar nan suke sha babu shi duba ga cewar su suna cewa man najeriya ya fi kyau man najeriya ya fi kaza ba wai man najeriya ya fi kyau ba ne wato man najeriya ya fi arha ne duba ga cewar eh, tun daga ki dauka daga gawun dare har zuwa garwa marwa kusuri ko laccar dama nan uwa uba ne to kin ga idan kika dawo ta nan a nan duwala ko ta limbe ko ta wasu bangarori na kasan kamaru wato da suke da iyaka da najeriya to mafi akasari zaki gani za ki ga wato ainihin eh, da man najeriya suke aiki duba ga cewar akwai kamfanin man kamaru sonara wanda yake a limbe eh, har yanzu mu ba ma ganin irin wani katabus da yake yi na ainihin sarrafa mai yadda ainihin zai wadata ainihin al'umman kasan kamaru to shi ya sa ainihin yanzu da aka gani tallafin man fetur a najeriya har a hali yanzu haka eh, kama daga gaundare har izuwa grand nord wato arewa mai nisa gaba daya sun shiga kakani kayi domin mai ya kai har ainihin wato kudin saifa tamanin kaman a ce eh, tamanin kenan wato kusan 800 kenan ya kai haka nan domin man najeriya ya yi tsada kani ya zo kuma ya zama aiki ne har ila yau dai babban dan kasuwan ya ci gaba da bamu bayani kamar haka ana hakika in ana so wato ainihin eh, gwamnati ta ci gaba ko kuma al'umma su ci gaba ya kamata dole ne ainihin wato gwamnati ta inganta hanyoyin samun man fetur a ƙasan kamaru domin mafi akasari za ga wato ainihin gwamnati ma bata mai da hankalinta yadda za ta wadata al'umma da man fetur a ƙasan kamaru ba to kin ga yanzu da aka janye tallafin man fetur a najeriya kin ga talakawa da yawa al'umma masu ƙaramin ƙarfi da yawa a kamaru sun shiga ƙaganika suka yi wanda suke amfani da man najeriya eh, kuma bangaren gwamnati kin ga eh, ainihin wato waanda suke prod wato sumogan ɗin man fetur na najeriya suna shigo da shi kamaru mafi akasari ba sa biyan kudin kudin eh, wato wato duwani kudin custom ba sa biyan komai ba sa biyan haraji ba sa biyan komai domin idan kika duba kamar kasan adamawa ta shashin bangaren su banyo eh, eh, su wato ainihin wato bangaren jalingo kenan idan kika dauka a garwa bangaren su roboke ko barnake ko zuwa yola to mafi akasari ko mobi ta nan suke shigo da mai to a hali yanzu hakan wannan eh, sun tsaya shigo da wannan man sun tsaye da shi duba ga cewar irin wahalan da man din yake yi ma ba ma kamin man a same shi ma a najeriya ne mafi akasari gaskiya ya kamata a ce gwamnatin kamaru eh, ta yi amfani da wannan dama yanzu da man najeriya ya yi tsada ta yi amfani da wannan dama yanzu da al'umman kamaru suka daina kawo man najeriya ainihin su su inganta man su a nan kamaru a inganta ya wajati talakawa kuma wallahi arewacin kamaru babu wani gidan man kirki babu shi gidan man kirki wannan babu shi a arewacin kamaru gidajen man da suke a kamaru gaba ɗaya bai wuce nan ya wunde duwala ba kawai sai wasu bangarori wanda ba za a rasa ba to ga ya kamata ce kamaru ta fada da ainihin wato eh, eh, gwamnati ta fada da ainihin wato yadda za a sarrafa mai a gidan gidajen mai da sauran wasu abubuwa ba ya kamata a buɗa ma 'yan kasuwa kofa kwarai da gaske yadda ainihin wato a rage musu tasi da rabono da haraji yadda za su ainihin gina gidajen mai musamman arewacin kamaru inda muka fi sani wanda babu gidajen mai wasu kuma suna ganin tsarin tallafin man fetur a najeriya wani lamari ne da ke inganta fasa kwabrin mai a kan iyakan najeriya da kamaru maimunatu sadu sashen hausa na muryar amurka daga duwala a kamaru a gai da maimunatu Sadu. to har yanzu dai muna ƙasar kamaru inda a wannan karan awal garba zai kawo mana wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru tana nema ta shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar samuel eto yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru kayayyakin wasanni Coq na kasan Faransa. Sai dai yanzu haka shi shugaban hukumar kwallon kafan ya dauko wata kamfani wanda ake kira One All yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa ƙasar ta Kamaru kayayyakin wasanni. sai dai kok din na kasar faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafar kasar jamhuriyar kamaru a gaban kuliya wanda yanzu haka fifa take kokarin ganin cewa sai dai kasar kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotun wannan ne yasa na hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar jamhuriyar kamaru alhaji habibu inuwa ga yadda hira ta mu ta kaya to malam awal tambayan kan nan yana da ma'ana na farko shi samuel bai da matsala da cox sportive me yasa bai da matsala da cox sportive cox sportive su ne suka ɗauki manajan ɗin tafiyar da mayo da su eh, wandunan da za a yi bol da shi kuma sun ɗauka na shekara wajen hudu to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba wa. to dalilin da shi samuel eto ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko wata kamfani daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka eh dalilai na nan da yawa don kudin da aka yi za su dosa su zubawa shi ekip national ba su ta zubawa kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kungiyar bol kamaru tana bukatan kudi shi sa ya je ya samu waɗancan suka shirya da za su zuba masa kudi. All one ko? All one. To yanzu kana ganin wannan bai zai iya kawo wa club din kasar kamar ko kuma gwamnatin wata cikas ba tsakanin da ƙasar Faransa? A ba zai kawo wata cikas ba game da kasar Faransa da yake kasuwa ne, 'yan kasuwa ne. Mm-hmm. to abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin eh, eh, tafiyar da mulki ba to me yasa suka maka samuel eto da kuma hukumar kwallon kafa kasar kamaru a kotu eh sun kai kotu don sun yin shan gaba su ne ba su da gaskiya don kontran da aka yi na shekara hudu ne kuma ba su zuba musu kuɗi shi sa ya kai to da kuma ma su takaddun da suka fito wayan cewai. Eh, eh, kungiyar bol kamaru za su ba da miliya bakwai kariya ne ita kwakwakwacin ta ce ba za ta bata wa 'yan bol eh, kamaru harka ba shaidai an kai shekara 2024 shekara 2024 sai dai an kai nan sannan an kai nan ne sannan za a yanke shari'a a kotu duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa an yanke shara. karya ne shi dai an kai wannan lokacin kai kana ka samu da shi bai samu matsala da kowa ba kenan a ba matsala yanzu da kowa magana na kotu mama Awalgarba, ba muryar amurka daga kasar kamaru a gai da awal garba yanzu kuma ga wata damar labarai amma fa a takaice. Sojojin da suka kwace ragamar shugabanci a Nijar sun soke yarjejeniyar hulɗar soji su da ƙasar Faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaban Muhammad Bazoum bisa iko ke ƙara karatowa inda ƙoƙarin da tawaga Afirka ta yamma na ganawa da jagororin juyin mulkin ya ci tura. da yake magana ta kafar talabijin ɗan ƙasar a jiya alhamis wakilin sojojin da suka yi juyin mulkin ahmadu rahman abdulrahman ya karanto sanarwar da ta bayyana matakin kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soja da ƙasar faransa wadda ta yi wa ƙasar nijar ɗin mulkin mallaka a baya gwamnatin sojin ta kuma bayyana korar jakadun ƙasarta na nijar a kasashen faransa amurka togo da makwabciyar ƙasar najeriya waɗanda gwamnatin da suka hamɓara ta naɗa suke kuma jagorancin ƙoƙarin da ƙungiyar ecowas ɗin ke yi na ganin an sasanta batun juyin mulkin. to masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shida na safe gobe asabar idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. za kuma izar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da kam da ma shafinmu na facebook yanzu kan amadadin hawa sharaf da ta na kawo muku shirye mu na yau sai mr des makanan wanda ya hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau nisa fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum